kaga kenan ba don saka shi ba wannan shi da abin da yake da shi yasa ba a son mutum ya zanto yana shi ba laifi ba ne amma mai yiwa mutuwa ya zanto ke ka da jinama yau sai mu dawo kenan yanzu mun gane alwalan da ba wajibi ba ne ga mai janaba in zai kwanta amma an fi so ya haka shi yasa a hadisi yake mai jinama mala'ika ba zai kusance shi ba sai ya yi wanka ko ya yi alwala saboda haka idan jaraba ya kama ko ya kama ki ko ba za ka yi wanka ko ba za ka yi wanka ko ba za ka yi in kana ganta ko kina ganta matsa jikin bango a dama sai aike ba mamaki wani ce to bangon da filasta zai taimama to da mu taimama an ce kasa ake so ka ɗebo ai ko a furu'a aka ce idan ka wala ka zama akwai kasa ka mai ka kasa ba ka da ake so a hadisi ma da ya kawo ya ce idan ka dama da kaka ne ko kuma ka hure ka yi uf uf kanka bai wani kaso so ka yaka, haka ka so ka yaka ba a son ka tsara hannu ai shi yasa lokacin da aka shar an ta taimama ai sun taimama kan dutse ne fallen dutse za ka yi kai taimama grass carpet za ka yi kai taimama kwalli kasar da wurin kwalli ne za ka yi taimama itace za ka yi taimama kai duka je ka dubi na abwaabul bayan fi izah al-qur'an saboda haka babu aka ce mu nan da kai kuma ba shi ke ba da mu da mu ba da wasu abubuwa da yi su kana iya taimama da ciyawa kana iya nima da kara kara ne a zuwa wurin sai Ya? sai ka yi ai abin da aya yake ya yamma musa ne da wuri sai ka ai yanzu daga saba sai ka wani wuri ne ba wuri ba ne sai da magana raji wannan kenan babun ma ja'a fi musafahatil junub babin 89 hadisi na 121 bajin abin da ya zo game da musafaha da mai janaba mai janaba ku yi A assalamu alaikum shi ne sallama musafaha ku yi shekin na hannu musafaha kuma mun karanta a karatu ɗari salihin idan mutane biyu suka yi musafaha kafin su raba hannu an kakkaɗe musu zunubansu musafaha kuma ana yin da hannun dama shi ne su sai dai in akwai lalura da ka miƙa masa dama ya miƙa ba kuma abin da sunna ya karantar ba a yadda da hannu biyu ka miƙa damar ta gaba hagun ta baya wanda bai zama sunna ba ina fata an gane wannan yana daga cikin dogon bayanai da muka yi a karatun da duk na wannan Sani. hadisin farko kenan su da zai mana bayani shin mutum yana janaba za ku yi ku yi musamman wannan tana da haila wannan tana da uh, ba ta da haila za ku yi ku yi musamman kana da janaba matar ka ba ta da janaba ko tana da janaba ba ka da shi shin za ku yi ku yi musamman da shi don yadda ya halatta ka yi musafaha da namiji dan uwanka to ya halatta ka yi musafaha da matar ka ko mahura kai musafa da ƴaƴanka ma kai musafa da matarka duk ya an gane ku domin Allah ma madaukakin sarki ce inna ma amwalu wa auladu yace ya yi wanda zina ina min azwa cikin wani wa wanda kuma azwa wa in ta ta'fu in za ku yafuwa Wata tsohu wata fasara ya fiya wata fasara wata tsohu tsakanin da iyalan ku yi me ku yi musafa fa ina la ghafurur rahim sai ayi musafa kafin a raba Allah zai yashe rubai wannan kenan saboda haka za mu ce ana musafa da mai janaba ne حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه النبي أخذ أبو هريرة أين الكتاب فقال صلى الله عليه وسلم يا أخذ أبو هريرة da ya haɗu da shi wa huwa junubun abu huraira yana da me janaba yana da janaba qala abu huraira yace ban bajastu ko ban khanastu ban bajastu ya za cikin qur'ani ban bajasa minhu isna ashara ayat ban bajastu aw ban khanastu ban khanastu shi ma zuwa cikin alqur'ani ba sai ka kalli surorin sama ba ka dawo juz'in kasa bari ba ka daya a juz'in kasa ka kawo daya a juz'in kasa sai izu biyun kasa ya zo so eh daga ah, sabbi isma zuwa amma ya zo wala uqsim bil khunnas fan khanastu ko dai ko ku zo karshen qur'ani to min sharri waswasil khannas ba khannas mai buya ba daga shar mai sani wasu wasu mai buya to abu ne ne ce fan khannas su sai na me sai na buya gada a kan yake shi ne ma bambajen su sai na buya abu huraira ya ɗauko titi yana zuwa sai ya hango annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa to da mu galibi annabi yana tafiya ba wai wai yake da yawa ba sai ya riga kallon inda yake azza kafarsa can zai daga kai ɗan kalli wuri wuri zai sake sun kuyar ba wani ya hana zaman lafiya ke to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dago kai sai an ku Abu da daga nesa yana zuwa za su kiri sai sun guda da kai yana tafiya yana tafiya yana tafiya ya zo sai ga har yanzu ba sai kiliya da Abu Hurairah ba ashe Abu Hurairah ya kuya ya lafiya a wani lungu kan haka menene da baburanci baba yawo ko ba ba ne abu hurairah ya sulale ya buya da ya sila ne da annabi ya wuce da abu hurairah ya ce sai na zo gida ba ta sallu sai na yi me sai na yi wanka wankar da raba sun mace tu sai na zo wajen annabi a majalis. fa qala sai annabi ya ce aina kunta ina ka kasance ba da na ganka ba ka sulale au aina zahabta kultu sai abu hurairah yace sai na ce inni kuntu junuban ni ina da janaba qala sai annabi yace innal muslima la yanjus a wata ruwaya mace subhanallah innal muslima la yanjus kaga innal muslima inna harful masdari wa tawkid al muslima ismu inna mansubun bi inna la yanjus la yanjus kaga la da lirabi yanjus da lirabi sai ka wal jumlatu fi mahalli rafin khabaru me khabaru inna lalle musulmi baya zama na قال وفي الباب عن حذيفه وابن عباس قال ابو يوسف وحديث ابي هريره حديث حسن صحيح وقال خاص غير واحد من اهل العلم malamai ba ɗaya ba biyu ba sai rahusa bi musafahatul junub zaka yake yi zaka yake yi musafa da mai janaba wa lam yarau ba su gani ba babu laifi ga gumin mai janaba wal haisa gumin mai haila ba su babu laifi mutum da yana da janaba sai gumi ya fito a cikinsa sai gumi ya taba ka ba na jasa ba tana haila sai kai zuba sai zuba ya taba ka ba na jasa ba yana da janaba ko tana da haila sai ya tofa yawo sai taba jikinsa ba na jasa ba ina fata an gane wa ma'ana qawli fan khalas yani tanahaitu anhu na yi nisa daga annabi sallallahu alaihi wasallam a jama'a malamai sun yi sabani akan gumi da wani abu na mai janaba to hadisi ya raba gardama ko ba ka ba abu da shi yana gani yana da janaba bari ya zo ya kada su yi musafa da annabi ga da da kai subhanallah ai musulmi ba ya zama da zanzan da ka tsaya mai ba to wannan yana gani kai ma yau kada ka yi kyamar musafa da mai sana'a don in tsarki ne annabi ya fi kirjinsa da zuciyarsa shi ne dictionary na alkur'ani constitution na Allah yana nan a cike a kirjin annabi bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin da utul ilma mai tsarki ne shi annabi Allah ya tsarkake shi ya hadar da shi ya gyara shi amma duk da haka da abu da yake musafaha da shi da hujjar yana da jaraba annabi ya ce ya halatta ka tsaya ku gaisa da kai ko kana da jaraba? wannan ya nuna mana ashe abin da yake fitowa a cikin musulmi da yake zama da dafa in bawali ya fito da jasa ne in bayan gida ya fito da jasa ne in haila ya fito a cikin da jasa ne jinin biki da jasa ne amma karan kansa gaɓoɓin a matsayinsu na gaba su ba da jasa ba ina mata an gane wannan to a nan wannan fatawar wannan hukuncin sai ta yi muda ta haifi wata matsala kuma matsalar da ta haifa alhamis ibn hajar ya ce ka san galibi idan aya ya zo sai ka ɗauki opposite nasa in an halatta abu opposite nasa ba haramun in an haramta da abu opposite nasa ba halal inna ma harrama alaikum baitata mushi haram kishiyar mushi illa ma kai to abin da muka yanka ya zo mai halal haramun ne mu sai kusanci ba ta ba ta ba amma halal ne kusanci matar da tasa ina ba ta gane to sai wasu ka dauka sun ce to jama'a tunda mun ji addabe ta innal muslima la yanzu lalle musulmi baya zama da jasa me shi musulmi kafir me kishiyar ba da jasa ba da jasa ke da lalle kafiri da jasa sai suka sake karowa wannan hadisin stabilizer shi ne fadin Allah innamal mushrikuna najas lalle mushrikai lalle ma guza najasa to in ga doki mafhumul mukhalafa na innal muslim la yanjus wannan mafhumul mukhalafa na al kafir yanjus ka hada da innamal mushriku da nasu a ayin qur'ani bal kitabu was sunna sun haɗu kenan sun nuna kafiri ne da san kenan in mun gane sai waɗansu suka ɗauki wannan fatawar suka ce don haka shi kafiri najasul aini ne shi karanta da jasa ne hannunsa da jasa ne kafarsa da jasa ne ba za ka musafa da kafiri in kana da alwala sai musafa da shi to sai ka wanke hannu tunda abu yana da ya guji annabi me ya guda kada su yi me bai yana da jirgin sai annabi ta mulayen su kenan wani ya nuna ya halatta yi musafa a da kenan kishiyar sa ta bai halatta yi musafa da kashi shi ne fatawarsu suka ɗauko suka tsatsafo su ƙarƙashin waɗannan bayanan amma ku gane waɗanda suka ce fa shi gabobin kafiri na dasa ne kun gane ku sani ba su ne tsiraru ba su ne da yawa amma jamhurin malamai mafi yawan malaman duniya suka ce kafiri gangan jikin cikin ba da dasa kirista ne shi bayan hude ne shi ko ba gaba dan buda ne mai bautan wuta ne mai bautan gunki gangan jikinsa ba da dasa an gane ku. sai aka ce da su to yaya za ku ce ba da jasa ba wannan shi da fasarar jamhurin malamai ba da jasa domin me abinda ayar qur'ani ke cewa inna mal mushrikuna najisun yana nufin ɗayan biyu ne lalle kusawa da jasa ne lalle wanda ba musulmai ba da jasa ne kula ana nufin najasa ne na najasatul ayn najasar ah, najasatul ma'nawi najasar koyi zuciyar su ne najasa ba tauhidi a cikin ba ko ko ka ce najisun ma'ana suna yawan zama da najasa dai sun bawali ba sa wanke in sun bayan gida ba sa mai amma ba wai yana nufin gangan jikin ji malaman nan don suka ce in kace mushrikai na jasa ne fara da fara sun ji annabi isa Allah kuma dan Allah Allah yake su maguzawa ne da sun kafarta kuma qur'ani yace wal musalatu min alladhina utul kitab ya halatta mutum musulmi ya aure ahlul kitab ba yahudiya ko ba nasariya ina ba ta an gane ya aure to sananne ne in ya aure ta zai ba ta kudin da bane hannun su ba zai haɗu ka gano su ya ka ke nan da da musulunci ya auren su amma zai tafi karku ya rage jikin ka gano su ya za ka dafa abinci ka zuba masa kwana helin da ci abinci da mijinta umar da ina ba su hannu ya ta da sannan kuma zai kwanta da ita a mayafi daya sannan zai kusa to ka nan da gangan jikin da jasa ne za a in sun kwanta ko bai kusanci da mai ingar ya wanke kaya ya wanke saboda ka ah, ibn malik an samu daga ibn abbas ibn abbas ya ce wai gangan jikin wai da ba musulmai ba na jasa ne kalkan zin kamar alade alhassan al-basri ya ce duk wanda ya musafa da su ya sake alwala to aka ce waɗannan maganganu in ma ba su inganta ba ko ko ana nufin shi ne ina ba ta gane amma magana rajibi gangan jikin su ba da ina ba ta gane gangan jikin su ba da kana iya musafa da su wannan zai kara maka bayani akan shi musulmi don ka taba gawarsa ba na da shafa ko da shi za mu ɗauki wata matsala da wasu babu ma ja fil mar'ati tara fil manami misal ma yaran wani babin mace ta gani a mafarki irin abin da maza ke gani menene abin da maza ke gani malaikan mutum suka saba suna abin da ke nufi sura jalla da kada su kusanci masallaci don na ɗaya kusantar masallaci din da yin tawafi din za mu ai tawafi da zuwa ana tawafi ana rakabi sharadin tawafi ma ana yin da tsarki da alwala ko ba ka bane to kaga ibada ne wanda sharadin ta tana buƙatar tsarki da alwala to su babu da tsarki na zuciya balle samu wannan tsarki na fili ɗaya ke sannan kuma na biyu su dama in sun kusanci masallacin za su yi tawafi ne ba wa Allah ba wa ghayrul lahi wa wani Allah to shi yasa wa tahhir baitiya lil qanifina wal akifina fi ruwar kaisbir a tsarkake ta kar a yi da wata wani gungi sai wani to shi yasa aka hada su don kada su yi wa wani Allah duk da akwai ah, ina ji akwai wata baiwar Allah yi dace cikin masu da'awa daga Egypt na tura mun tambaya akan cewa ina ji yau ne ma na amsa tambaya akan cewa idan mace idan mutum ya auka halitta shin idan janaba ya kama ta yadda zai wanka ita ma za ta idan janaba ya kama ita ahlul kitab yadda zai na ba za ta yi yadda zai eh, in haila ya zo yadda za ta yi tsarki zai yadda zai yi tsarki ta mahalin shafa zai sa ta ta yi ko ta haka za ta ba a tambaya ta aka yi shi ne nake to ni sananne ne abin da ya zo sananne a littafin injila akwai tsarki Eh, akwai tsarki daga wayannan abubuwan gaba ɗaya don maryam alaihi salam ita kanta izin da bazan min ahliha makana sharqiyya lokacin da ta yi tafiya ta yi gabas wasu malamai da sun ce ta je ne don ta yi wanka hainar da ya sai sannan kuma idan kuka zo hadis an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla quba wa qala inna allaha yuthni alaykum annabi ya tambayi mutanen ba shi Allah yana yabon don Allah sai da masjidun usita ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an takuma fihi fihi rijalun yakuna an yatafa an yatafaharu ko Allah ya ce mutanen ku ba suna son karki sai annabi ya ce ya ku mutanen ku ba Allah ya yabe ku me kuke suka ce ya rasulullah mun mun tashi muna tare da yahudawa da nasara kusa da su kuma suna da ɗan ilimi tattare da su na a saura da tafsiri tun da muka taso mun ga idan mutum ya faule a cikin sai dai da ruwaya duk lokacin da mutum zai kaza zai sarki a cikin sai mu ma muka tashi da yin sarki tun da mai a turo a matsayin Allah to kaga kenan ce sarki sanannen abu ne wajen ya gudu da shi yasa ni a fahimta ta ce, to labuda in mun la'akari da na sosai ko idan zai aure ta dole za ta shiga takalifatu dini wanda cikin kallafawa addinin ta akwai tsarki a duk lokacin da da jasa ya za fata ta gani wanda shi na ce. na ko da shi wani mai tambaya ce to ita ta aure ahalin kitab ai namiji ne yake aure namiji musulmi ne zai aure ahalin kitab amma mace musulma ba ta aure ahlul kitab ba al-islam ya'lu wala yu'la alayhi musulunci kullum ana son shi ne hasan ba a sa zuwa shi namiji ne shi zaka ta yi aure ta ko tana halin ta zuwa a rijalu ko wa mun in ya gaba da yi ba da zai sake ta a ɗari ta ne wani ba bajin mace ta ga abin da namiji yake gani ma'ana yadda namiji yake mafarki yana kusantar mace to mace ma hakan yana iya samun da ta yi mafarki wani mafi ya kusance ko ta san shi ko ba ta san shi ba yadda shi ma namiji yana iya mafarkin da wacce ya sani da wacce ne حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن عروه عن ابي عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه daga ام سلمه ummu salama ita ce mahaifiyar anas dan malik sunan da fallaf eh, sorry a sunan da akwai sabani maluma da yawa da annabi ya kaure daga maka ya zo madina mata suna ta daukar kyauta mata da maza suna kaiwa kai shiga ɗakin da karasa mai za ta kaiwa annabi sai ta ga babu abin da ta cancanta ta baki sai ɗan ta yana da shekara goma da ta kawo hannu da ta kawo annabi da ta na bar maka ne masa hidima ko mahaifiyar anas an ita ce ummu salama eh, ummu sulai ummu salama ummu salama ita ce mahaifiyar anas an ita ce wacce ta yi aure sadakin da ya fi na kowa tsada don sadakinta ba a magana dubu kaza ba a magana dubu ɗari kaza ba a magana miliyan kaza ba a magana biliyan kaza ba a magana triliyan kaza ba a maganar malalata shi ya ji bari ka ji yadda aure bari ka ji ma yadda aka nemi auren yanzu cara shi ne neman auren a wancan abu talha ne yanzu neman da aure shi mai arziki ne kuma ɗan babban gida ne kuma haɗaɗɗen gaye ne sai zo neman ta da aure sai dai kawai shi kafiri ya bi kafin kawai yana bautan gunki ya ɗan wankan sa yana ganin mijinta ya mutu baban anas mai suna malik kafiri ne ya mutu sai shi ya ɗan wanka ya zo neman auren sai ta ce ya abu a ya ce labbaiki ya bin tulmaliha iya abin sallah ita na an sami ki ya ke dama ya ke kaza ya ke rabe ran shi ko ba ta ba sai take da shi alasta ta'lamu anna ilahaka allazi ta'buduhu khashaba tambutu min al-ardi lajaraha habashi shin kana da sani Allahn ka da kake bauta masa din eh gunkin da kake bauta masa din katako ne azara ne itace ne daga ƙasa ya tsoro. ba habashi bakin fata dan ethiopia ya kera bakin fata dan ethiopia itace ya gyara kai balarabe yake kuta ta ce kwarai kwa kwarai kwa haka ne itace bakin fata an habasha shi kera yana da bagagen fata su suke kere-kere yanzu turawa da suke <laughs> sai ta ce aya cusu wa an tal'aqalu an abu da khashab yanzu ya halatta kai da hankalinka ba koriyo ba ba kwarkwar ba ba foolish ba ba kai da hankalinka ka bauta gunki ka bauta itace to sai ba ya yanzu duk wankansa ana cewa yanzu da hankalinka ba shi da hankali an fara bata masa wankan shi an fara yana masa wayo ransa ya fara ɓaci kare kai duka kare yi kaza ita gaya masa abin da kowane namiji yake son wacce yake so ta gaya masa ko wacce baya su ne ta gaya masa wannan magana sai nuna ɓacin rai amma zuciyarsa yana jin daɗi shi ma bai an tara sai ta ce amma ana fi ka laraqiba wa ma yi yurat amma ana fi amali game da kai laraqiba wallahi ina mutuwar sa ta ya ji daɗi wa ma yi yurat ba irin ka bane zai zo neman aure a ce ya koma Haba, ai duk wacce ta aure da kalibta ta ka ƙara mata buƙatu ba irin ka ake mayarwa ba to yanzu gaya ya fara doro kar ya wuce gona da iri bari a cire masa fuffuke kada ya fire walakin naka rajulun kafiru. sai kai mutum ne arne wa ana imra'atun muslima ne mace ce musulma na fi ta aiki. yanzu a rijalu kawamuna ala nisa nan babu fa in tusli in zaka musulunta fa zaka mahari musuluncin ka shine sadaki la uridu minka safra wala bayda ba na son yalo ba na son fari ba na son zinari ba na son azur a yau ta ce ba na son dala ba na son euro wa inna ma uridu minka kawai in zaka musulunta shine promise shine sadaki shine akwati mai taya akwati mai gare gare akwati mai firewa kudin toshi toshi ne ko toshi ne toshi ne kudin toshi ko toshi ko ba gaba eh, eh, kaza kaza shine kawai in ka je wajen dangi na ina ina zanin uwa ka ba su kalmar shahada ina zanin uba ka ba su ina akwati ka ba su shine kawai duk inda aka je kawai ka musulunci ka baya sai ce to bari da yi shawara sai je shawara ta yanzu sai ta wallahi na yi sai ta ce ina ɗana anas Ana zai ce gani na ta ce ka zama alwali yanzu ka aure da ni gare shi ina neman auren mamarka sai anas eh, eh, eh, ya ba su kalmar shahada ya musulunta ya musulunta Yace ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah sai anas ya ce sai yace ina neman auren mamarka sai anas ya ce ka ba da sadaki yace e eh, nawa sai yace ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah anas ya ce na baka ga kwata-kwata yana raye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aure yayi na yaba na jinjina wannan hadisin da mai bulugul mara ya kawo alhajin najas a hashiyar sai da ya kawo hashiyar ibn al ne ce duk auren da aka yi a wannan al'umma ba wanda ya kai wannan tsada in ke ma yau wani ya musulunta kika aure shi maimakon wannan ciwon wanda ya fi ta fi kilada don amfanin da abu ya yi a lokacin yau dukkanmu na raye na duniya ba wanda ya yi wannan amfanin wa musulun ya yi sallah ya yi azumi ya yi jihadi jininsa ya malala wajen ɗaukaka addinin Allah kuma eh, kuma ya zuba wa musulunci yaya na gari haka aka ɗaura aure jama'a saboda haka ɗaya yana iya zama walin mamarsa tunda ba babansa ne zai ina ba ta an gane kuma ana iya aure da la ilaha yanzu ke da duk abin da abu talha ya yi na addini a rayuwarsa na musulunci duka bai na cikin sadaka yana yi ana ɗiban lada ana ba shi ana ba shi duk abin da ya Allah zai lada times 2 tu eh abin da lada miliyan ɗin ta lamar miliyan biyu domin sadaki ta a ba shi miliyan ɗaya ba ta miliyan ɗaya kaga mata a yau sai a hankali kai ustazu ne lallabo ka za ta yi tsamtana mutuwar sonka amma sai ta ya maka albihu gaba daya ko kai za ka je ka fara mata alifin bawo to ta sassauta mana ba mu ce kar a bayar ba amma ta sassauta masa. ko ba ta wani sai ya sai da littattafan ana sunan ibn maja ba shi da sunan ibn maja sai dai yana da sunan bintu maja ita ce a gida bintu maja <laughs> wannan kenan saboda haka kun ji ita ce ummu salama kenan ummu salama kar kina yiwa wa kanki ummu salama amma kina da tsanani qalat tace ja'at ummu sulayf bint milhan ummu salama tace ummu sulayf yar milhan ta zo ja a ba qala ya rasulullah sai tace ya manzo allah inna allah la yastahi min alhaqi in akan gaskiya fa allah baya jin kunya kar mu tsaya kunya ya hana mu ilimi kai mukaddima don kada ta yi magana a ji magana akwai batsa batsa akwai iskanci iskanci a ciki sai ta yi kyakkyawan mukaddima in akan gaskiya fa Allah baya jin kunya inda ya gaskiya za a faɗa tambaya ta fa hal alal mar'ati shin akan mace ta ne husnan mace za ta yi wankan janaba idan hiya ra'at fil manami misal ma yar rajul in ta yi mafarki irin wanda namiji yake ina za ka daina wannan ina zai je eh. idan mace ta yi mafarki sai ita ma za ta yi wanka shi ne tambaya wani sirani bai ce na'am eh ya hiya ra'at maa in ta gama ni ta ga abu ya jika ta ta su yi wanka in bai jika ta ba abu ya zama kada ta yi wanka shi ma namiji a yi mafarki sai abu ya jika shi ya wanka ba ba zai wanka sai ta yi wanka wannan yana nuna mana dalili a bisa wajibcin mace wanka ya kama ta muddin ta yi mafarki mani ya fita cikinta kamar ummu salama ba ta taba jin alma'u min alma'i ba ko kuma ta ji annabi ya ce alma'u min alma'i amma ta ɗauka mafarki mani ya fita mutum ya wanka ta ɗauka namiji ne kaɗai banda mace shi yasa sai tambaya a wata ruwaya annabi ce kunna shaqa'iqu rijal ai mata da maza duk tafiyan su daya qultu laha ummu salama tace nace eh, eh, nace da ummu sulaim kai kin kafsa wallahi fa zahti nisaa ya ummu sulaim kin tona asirin mata ya ummu sulaim yanzu maza za su fara yanga su ce mu ma yadda muke kwana muna ta tunanin wacce tana kwana tana tunanin. yadda muke da sha'awa yadda maza suke sha'awa su yi mafarki da mata yanzu su ma mata maza yanzu sun ji kuma mata muna kalla mu akan su muna mafarki da su kin to da irin mu mata to kun da hadisi قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت إذا ما تتهم فرقي إرن يلد لما تيكي سيما ليفتو أن عليها الغسل وأن كان أكلتا وبه يقول سفيان الثوري والشافعي قال وفي الباب عن أم سنة وخولة وعائشة وعنس دكا وإذن سنتي إتمامة إما ليفتو ما تتعني مفرقي ذاتي وأنكا وأنك تو آه wannan hadisin wani bangaren ta kuma ya koyar da wata bangare na ilimi na biology don akwai kamar da ibn hajar ka bulugul maram bayan da ya bada wannan amsa cikin babul hukumul babul musul wa hukumul junub ai tace wa hal yakunu hada shin wannan yana kasancewa har mace ma tana da mani da na ce na'am eh har ma ce famin aina yakunu shaba ina ke samun kamance ce. ina ake samun kamancece ya ce a duk lokacin da mace dama za ta ɗau ciki mani biyu ne yake shiga mahaifa kafin ta ɗau ciki sai dai mani na wajen shiga mahaifa mahaifan sai buɗu ne a lokacin in mani ɗaya ya shiga mahaifa ba zai rufu ba sai na ɗaya ya ina ta an gane to idan namiji ya riga release ko mace ta riga ko na ka wanke haka idan mani ɗa namiji ya riga shiga mahaifa to za a haifi namiji in na ya mace ya riga shiga mahaifa za a yi ta mace idan da suka shiga din kuma sai manin namiji ya zama a sama to zai fi kama da dangin zai fi kama da uba ko dangin uba in mani ya mace ne ko ya zanto a sama to zai fi kama da uwa ko da dangin uwa ina fata an gane yawwa ina ce dangin uwa ko dangin uba zai iya yiwa ku da kuke rayu duk bai kama da ku ba zai iya kama da kakansa na shida ya sa wani zo ce ya rasulallah gani na farin sal mata ta fara sal sai ta haifa mana ɗa baki kamar yana zargi kenan sai ya bai kana da raguwa ya ce e uwar garken wani kala sai ce kaza a cikin ƴaƴan akwai sabanin kalar kaza sai ce farin kuwa kana bai ta to kawo ta ba naka ba sai ce ya na la'allahu naza'ahu irgun yi wa? asali ne ya rinjaye shi a kakanninsa na cancan a kowannan kala sai annabi ce wala allabnaka hadha naza'ahu irgun yi wa? shi ma wannan dan naka asali ta rinjaye shi kaga shi manzo Allah wani an ba sai an ja aya ko hadisi sai bayani ka sai a gamsu shikenan sai gamsu kai <laughs> wala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasulullah wannan kenan babun fil rajul yastadfi'u bil mar'ati ba'da al ghusl da gora yana da zuwa ba ku ya duk dukkan ku nan ku ne ku ne nan ku to masha babin namiji yastadfi'u bil mar'a zai iya shan dimi da jikin matarsa ba sai ya samo kasko da garwashi ba Ba a ba'dal ghusl bayan yi wanka in ana sani musulunci ya yarda da ita jikinta na da ɗimi ya zo ya rungume ta don kada sanya shi da in ji annabi fa jama'a yawwa imam at-tirmidhi yace haddathana haddad qala haddathana waki'un an غريس عن الشعبي عن مسروق an aisha قالت rubba mastasalan nabi min aljanaba sau tari inda aisha annabi na wankan janaba kuma ja sannan sai ya zo ba a abi ya rungume ne ya rika jin dimin jikina ba sai ya samu katon bargo kai wanka ka jin ka rubuta bargo shikenan sai ya san zame maruwa, kuma yanzu kana son kwanta bargo ya zama na ya zaka rubuta kuma sai sai annabi ya ji dimi da jikina fa zamamtu ilayya sai in jawo shi rungume shi jikina walam aktasil lokacin ne bai wanka ba sai ce ke karki wanka ki bari sai na yi don kar da kike da sanyi ni yayi yi sai zo ya rungume din ya samu jikin jikinta ruwan sa ya tsantsame shi ke da sai ita ma ta shiga jikin ta wanka akwai bi ilimi a wani hadisi hadisi nan da karkaye karkace yaya yaya ya inganta yawwa don hadisi ne gangare garau a'a da ifi da ifi ne haka ibn majah ya rawaito dara kudin ya kawo da abu ya ala amma ta wani wuri da ifi da ifi ne amma zai mai kun sha yasarfi'u zai sha dimi don addinku addinku dimi ya zo a cikin suratul nahl ku kama aya ta ce akai amrul lahi fala tasabi subhanahu wa ta'ala ma yashku idan dulul malaikata bi ruhi min amrihi ala man yasha min ibadi an amru kutani mana annahu la ilaha illa ana fattaqu khalaqa as-samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yushrikun khalaqa al-may to musallake ga na biyar wal an'ama khalaqaha lakum fiha tisqun wa manafi'u lin-nas wa minha Allah ya halitta dabbobi lakum fiha tisqun ana iya ɗaukar fatar a yi bargon da za a samu ɗimi saboda haka wani bashi da aure sai koma dabba ya bashi لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكل منها جدا ليه كده؟ ايه؟ me? sai to ai za mu tafi shara ko albani ya rauna da hadisi za mu ɗauka ga zuwa ga kotun shari'a قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس كفي إمام الترمذي wannan hadisi a isnadin sa ba laifi wa huwa qawlu ghayr wahid min ahli ilmi min ashabin nabi sahaba ba ɗaya ba biyu ba suka ce mutum ya ji dumi da jikin matarsa wa tabi'ina an rajul idan tasara suka ce namiji yayi wanka bala ba su bi an a abi mulati babu laifi ya samu ɗimin jikin matarsa wa yana ma ha yi barci tare da ita kabla an tattasira mar'a kafin matar ta yi wanka wa bihi yaqulu sufyan ath-thawri shine magana sufyan ath-thawri wa shafi'i da shafi'i wa ahmad da ahmad wa ishaq da ishaq kenan shi zubin shi mana shi bai kawo ni ja ba idan ka dubi al-mirqat as-sayyid yace yastarfi'u wa yatlubu minni al-harara aisha ce yana samun dimi a jikina yace wannan hadisin hujja ne jama'a anna basharat junubi tahira gangan jikin mai janaba yana da tsarki gashi can mun ji Abu horaira da ya sulale annabi ta da kasa da Abu to nan annabi da Aisha sun samu janaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wanka ita ba ta yi wanka ba da janaba sai annabi ya zo sai ya rungume jikinsa ba da tufafi da ba fata sai yake so ita ba jikinsa sannan daga baya sai ta ki dake wanka to da jirgin mai janaba na jasa ne da in ta yi wanka da da ne ya rungume ta sai ya sake wanke jikinsa da ita ba mun gane aka cire wannan fikiyo babun ma jaa fi tayammumi lil junubi idza lam yajid al ma'a babin abin da yazo mai janaba zai iya taimama in bai samu ruwa ba ga janaba sannan kuma babu ruwa da za a yi wankan janaba ko ba ta ba حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن خالد الحزاع خالد الحزاع شما ديني daga cikin ma'abuta hadisi amma asalin hazza mai takalmi Zan daga alhida'u takalmi ana ce masa khalidul hazza ba wai yana sai da takalmi ba yana abuta ne da masu harkan takalmi ina fata an gane wannan kenan an abi kilaba an amri bin bujdan an abi zarrin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man ta inna saida tayyib lalle wuri mai tsarki tahurul muslim yana matsayin alwala ga waye da musulmi wa in lam yajid al-ma'a ko da shi musulmin ba bai samu ruwa ba ashra sinin shekara goma ya rika kusantar iyalinsa kuma yana kai mai yana sallah kaga hatta yi inda al'alata na malaman fikiyo ka sai a an gane ko ko da shekara goma don masu fikiyo suna cewa bai halatta ma ya kusanci mace ba sai ya tare da abu to annabi ta in yana inda babu ruwan wanka to ko da shekara goma ne ko kuma yana fama da lalura da rashin lafiyarsa ba a son ruwa ya taba shi ina ba ta gane to ko da shekara goma ya kusanci ce sai ta wata ta yi mama yana sallah fa idza wajada al-ma'a duk ran da ya samu ruwa ba fali min sau bashar to ya shafa jikin sai yi wanka kada ce a na saba kada shekara goma ina ta ta yi mama ina zama akuya ina zama jambiri ina zan iya amfani da ruwa a'a wata ruwaya ma ce fal yattaqillah wal yusbihu fa inna zalika khairun lalle wannan khairu menene khairu ana shi fi alkhairu koya to in kace khairu shi fi alkhairi wannan duk lokacin da aka yi magana ana hada abu biyu ne ana nufin duka akwai alkhairi sai dai ya fi alkhairi to yanzu Allah bai jaraba ga ruwa ga komai ba da lokaci an ba su zaka ne ya sai ba ma ya sai wa eh kenan in ka fahimci yin haka shi bi alkhairi kenan ana nufin idan ya mama ma ya yi yake mama kawai ya sallah ya yi amma da zai wasa to ya akwai ruwa ai jama'a idan mutum ya ce ya sallah ma in ba don wata lalura ba ai babu sallah saboda haka malamai suka ce wannan yana daga cikin abubuwan da ba su da mafhumul mukhalafa ana ka abu biyu ne amma ana nufin ba daidai kawai ba ɗaya ne kawai ɗaya kamar a ce la yasa wai ashabun nar wa ashabun nar ashabun nar ne kuma faiz kamar yadda Allah madaukakin sarki yake magana la yasa yace ashabul jannati yawma idan khairun mustaqarran wa me wa asana maqila ya aljanna a ranar kiyama sune wanda wurin su yafi na wa'ancan kuma su ne wanda kailular su aka ah, yi na wajenta kailular da ne kamar yana nuna wanda ba za su yi kailula suna da gida mai kyau yan wuta din amma na yan aljanna ne za su yau amma kaga ana nufin da kwata-kwata su wancan ba ba su da matsayi a faman yulka bin nan khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah ni'mal ma shi saboda haka ana nufin fa inna zalika khairun wannan shine wajibi wannan shi shine daidai amma ga ruwa ya taimama babu wani babu wani khairin kuma shi ta tare da shi ina fata an gashi wa qala mahmud fi hadithihi inna sa'ida tayyib wudu'ul muslim mahmud ya faɗa a hadisinsa lalle wuri mai tsarki alwalan musulmi wannan shi yake nuna maka ba za ka samu kashi ka dafa kai taimako ba za ka samu ban ko bangon ban ɗaki duk ya yi da fitsari ita za ka dafa ka yi taimama fa ta yamma musa idan tayyiban mai barki shi yasa a nan malamai suka yi maganganu mutum ne aka tsare shi a sel kuma ya zanto ba za a fitar da shi ya yi sallah ba kuma ya zanto ƙasar da bangon gaba ɗaya ƙazanta ne lokacin sallah ya yi kuma ba za a samu cire shi ba shi yasa wasu malamai suka ce batun alwala ba batun da suna ba shi da sannan kuma batun taimama ba batun da suna ba sa'idan da yi ba wasu suka ce kare ya san, wasu wasu suka ce ya san ba wani duk dai malamai sai maganganun su malam ya ce malam wa Filbabi an abi huraira wa abdullahi bin amri wa imran bin husayn an samu hadisai da suke alaka da wannan bayanin daga abi huraira da abdullahi dan amri ruwayar abdullahi dan amri shine wanda imamu ahmad ya kawo wani mutum ya zo wajen annabi sai ce ya rasulullah ya ghibu la yadru ala alma ce ya rasulullah ya manzo Allah mutum ne ba shi da ikon iya amfani da ruwa kuna ji yana da eh, eh, yana kusantar iyalinsa amma yana da lalurar da ba zai yi amfani da ruwa ba in ma babu ruwan ko kuma akwai ruwa amma an hana shi amfani da ruwa misali yana fama da wani kai kai kuraje a cikin wannan amfani da ruwan zai dame shi a isami wa ahlahu shin zai kusanci iyalinsa kuwa ko sai lalurar ya kau qala na'am annabi ce kwarai kwaye ya kusanci iyalinsa ya tattauna mai a ta yi da ala ka ba mutum shi wannan shine wanda mala yace eh, hadisi abdullahi dan amri haisami karkashin wannan hadisin sai haisami ce a cikin sa akwai hajjaj ibn arqat yana da rauni sai ya ce wa imran bin Hussein akwai hadisu imran bin Hussein makamancin haka to na imran bin Hussein din ya ya inganta imam bukhari ya kawo da imam muslim a sahihansu shine hadisin da Imran Hussein ya ce muna tare da Annabi a Bulaguro fa salla bin nas sai Annabi ya salla da mutane fa idza huwa bi rajul mu'taz sai Annabi sun ga wani mutum ya ne sai mutane yana can zaune gefe bai salla fa qala sai Annabi ya ce ma manaka an tusalli me ya hana ka kai salla qala sai ya ce asabanni janaba dana ba ya same ni wala ma ruwa qala sai Annabi ya ce alayka bis sa'id fa inna ka ta ko ne kai kai ma ya ce Annabi ya ce masa kai ma san karambani ne ne na kusan da iyali suna ka saba ruwa da jiki annabi ce yi taimama wannan kin saboda haka wannan yana daga cikin lalurai ba mamaki wani zaga yana fama da wata lalura na rashin lafiya wanda ba zai yi a dauke sai zai wanka a ban taki kuma yana da sha'awar ya kusanci su sai kusanci ta sai ta taimu mai sannu duk randa eh, abinan ya samu warwara daga wannan matsalar sai wanka ɗaya ya fita daga dukkan janabar ina fata an gane قال أبو عيسى وكذا روى غير واحد عن خالد الهذا عن أبي كلاب عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر وقال روى هذا الحديث أيوب عن أبي كلاب رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسميه قال وهذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء وأنا شنو مقرر قبائل ما لهم فيكم رجل لما يكام mutum ba shi sai ya taimama taimama ko ya dafa kasa ya shafa hannunsa zuwa wuyar hannu ya shafa sai ya sanu wal ha'iz idza lam yajid al ma'a taimama wa sallaya da mai janaba da mai haila haila ya tsaya babu ruwa sai su taimama su yi sallah wa yarwa ibn mas'ud annahu kana la yara taimamu lil junubi amma zama da ibn mas'ud yace ina mai janaba ba zai taimama ba wa in lam yajid al ma'a ko bai samu ruwa ba wa yarwa anhu annahu raja'a an qawli to ibn mas'ud ma an sake ruwa to shi ma ya janye wannan magana yace mai janaba in rasa ruwa zai taimama fa qala yatayammam idza lam yajid yace zai taimama in bai samu ruwa ba wa bi yaqulu subyan al-thawri shine fatawar imam al wa malik wa shafi wa ahmad wa ishaq ma duka sun ce zai iya taimama in bai samu ruwa ba wannan shine magana mafi karfi shi yasa ma imam shaukani ya faɗa idan azhar ba wanda ya saba cikin salaf da khalaf game da haka sai da abu da yazo daga umar dan khattab da abdullahi dan mas'ud an yi kai to irinsu daga ibrahimu na ha'i shi ma ce ba zai yi taimama don yana da janaba in ya rasa ruwa ba sai dai an ce umar dan khattabi da abdullahi dan mas'ud su ma sun zo sun janye fatawa a hadisai ingantattu suka ce idan mai janaba ya rasa ruwa sai ya taimama idan ya yi sallah idan mai janaba ya yi taimama sai ya yi sallah sai ya samu ruwa to wajibi ne ya wanka amma ba zai biya sallolin da ya yi kafin nan ba an gane ko sai dai abin da aka samu daga abin salama dan abdurrahman tabi'i ne ya ce bai lazunce shi ba amma sa mutu saboda haka ta zai ce in jaraba ya kama mutum babu ruwa ko akwai ruwa akwai laluran da ba zai iya amfani da ruwan ba sai ta yi duk lokacin da ya samu ruwan ko lalurar ta kau shi kenan sai ya wanka ba sai ya biya sallar baya ba zai ci gaba da sabon ibada na gaba babu fil mustahaba babin mace mai jinin cuta an ta al-istihaba shine eh, wani jini ya balle a wata jijiya da ake kira azim. za ku wata jijiya a mahaifa ana kira ta azil idan ya balle yana fitar da jini to shi yake ba da jini istihaba jinin cutar da baya tsayawa ne حدثنا حناد قال حدثنا وكيع وعبده وابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت ja'at fatimatu bintu abi hubaysh ka rubuta daya fatimatu bintu abi hubaysh ka rike wannan sunan fatima yar abi hubaysh ta zo ila annabi wajen annabi fa qala ya rasulullah sai ta ce ya manzo Allah inni imra'atun ustahazu ne mace ce ina jinin cuta fala ashu ba na tsarkaka baya yanke mu jinin yayi ta zuwa min ya rasulullah baya tsayawa <coughs> la ya qadi shi da fala adu kake ne ya nuna mana a tsahara yana ya dauka yankewa wa yas'alunaka alal mahid kul huwa adhan fa mahi su ne kun santimatan suna ta fala takrabuna hatta ya ne hatta 'yan yanqati an kunna dam wurna na kaga ta sarki mana hatta wurna sai jini ya yanke fa ta tatahharna to idan jini ya yake tatahharna sai suke tahara suka yi wanka ko suka kama ruwa ba ta wani suna ne ina la yuhibbu tawabin wa yuhibbu ba da wa zan bar sallah ne qala sani bi talla a a inna ma zalika irqun wannan wata jijiya ce a kasar mahaifa ana kiranta azib jijiyar ce ta balle da jini walaysa bi haizin ba haila jijiyar da take fita da haila a sama da ke a mahaifa to shi wannan jijiyar da yake kajin cuta a kasar mahaifa a kasa a mahaifa yake sai annabi ya ce bai za a balatin haiza in lokacin hailar ke fuskanto ba da isola ki bar sallah me ake nufin in lokacin hailar ke fuskanto ɗaya biyu ne ko bil tamyiz ko bil ada lokacin haila yana fuskantowa da tamyiz ko da al'ada yana da al bambance in hailar ki ta fuskanto ta yadda kina iya bambance ma'ana wani lokacin jinin zai zo in sakkilin jinin haila wani lokacin ko ya zo yana bambanci da haila kuma kina iya bambanci in jinin hailar ki dama dubu dubu sai in jinin yana zuwa wani lokacin zai zo dubu dubu wani lokacin zo jazir kuma kina iya bambance in wani lokaci yana zuwa da kauri kauri wani lokaci baya yana zuwa ruwa ruwa kun ana samun at-tamyiz bambantawa ko kuma lokaci yana zuwa da karni sosai wani lokaci baya zuwa da karni din ta ce bitamyis ta ce mai karni karni shi ne da haihu mara karni karni shi ne da cuta ko mai kauri kauri shi ne da haihu ruwa ruwa ne shi ne da cuta ina ba ta gane ko kuma kun gane ne bitamyis wata kuma ba ta ganewa bitamyis sai dai mai bil'ada da al'ada da ta saba kowane wata tana haila kwana uku a kwana biyar kwana bakwai kwana goma kun gane ko to kenan in hailar ki ta fuskantu, kina iya bambancewa ta fuskar ce to duk lokacin da kaga yayi kama da na haila da zaki bar sallah da ibada ko ke da duk lokacin da kuma yake zuwa sabanin haka sai ki sallar ki da ibadar ki ko ba tunda za ka yi sallah ko ba amma wanda da al'ada kenan ita ba ta iya bambance jini ko da yaushe nau'i ɗaya ne sai ta koma tsohon lissafin a da tana haila kwana nawa sai wani wata ta ci sauran kwanakin da sai dai malamai suka ce idan tamyiz tana da tamyiz tana da al'ada kuma duka yana fahimta san wane ya dace da lissafin ita tana da lissafin ta saba haila da da lissafin kwana sai da jinin cutar da ya zo mata kuma sai tana gane bambanci amma bambanci ya saba wa al'adar ta tana haina kwana shida shida sai daga baya da wani jinin cuta ya kama ta sai jinin zai rika zuwa mata wani lokaci exactly haila amma kwana uku ya zai da zuwa da wannan kamar to ka kenan ya saba da mai al'adar ya sa malamai suka ce idan at-tamyiz bambantawa ya saba da al'ada ko wanda za a rinjaye wasu malaman sun ce a rinjaye da al'ada wasu sun ce a rinjaye da me at-tamyiz to magana mafi inganci a rinjaye da at Sai tunda annabi wancan matar akwai ruwaya da zamu zo mu ci wata ta tambaye sa jinin haila sai ta inna damal haidi damun aswad zuwa فإذا كان ذلك فأمسك عن السنة وإذا كان الآخر سمع فاستقري وسلم annabi ya bai ce ya fassara da tsohon lissafi da ce jina haila baki baki da sananne duk lokacin da jina yake zuwa nufi baki baki da zaki da a ibada ya fara zuwa jazir ya aza ne akan at ba akan al'ada ba ma'a anna duk da tana da al'ada wanda kun gane wannan bayanin don sun ba aure ne da ku ba sanin wa karatu da muke bayarwa level level kowa zai ɗauki daidai kwakwalwarsa akwai malamai kuma cikin usul za su ɗauka gaba ɗaya insha Allah wannan kenan don za su nasara su malam buba su malam su malam yako ko ba gaba to kar a ce ba sa mufti a cikin <laughs> eh mufti me gaje kana ɗauka duka ko kaɗan to daidai gurgu barakallahu fi wani ke shi ko wani kullum yana zuwa faɗi aina kitabu sai mu da karatu قال أبو معاوية ku ji wannan fa idza aqbalat in haila ya fuskanto ta haka tamyiz ta rasa tamyiz ya koma mai al'ada to da da wani ta ana rasa tamyiz ana rasa ada dan ba ta yi bambance kuma farkon baladin da ne jinin ya fara zuwa mata basu to tana da tsohon lissafi daga wannan ba ranar namun bayani ba sai a mai zai ta wani hukunci shekaran jiya sai da na muku bayani filla aha ko ka sun shekaran jiya ba mu da kai ba matsalar ya ka nemi mu karatu aji me muka faɗa idan ta kasa bambance jini ko ba ta da tsohon lissafi na da to ya za ta yi tana jinin cuta ta fuskar yin ibada yau Eh, shi ka gano ko kwana bakwai tunda ka ce ko dan akwai daya ko me kenan kwana bakwai haba ba ka da bolin <laughs> da yau wadda ke zama idan mutum karatu ya wuce shi ya rika samu a tura mishi ya ce. Za akwai fawaid da yawa da muke ambatowa a kan wannan kenan sai manzo Allah ya ce wa idza fada isla wa idza adbara in ya wuce faksili ki an ki damki wanke jinki ki wankar tsayawar haila wa salli ki sallah ku yi la'akari da ruwaya yadda ki sallah anan bai ce mata kowane sallah ta yi wanka ba ki sallah wannan kenan a ah, sai malai ci gaba da cewa qala abu muawiya fi hadisi wa qala tawadda'i li kulli salati yaji a zalika a wannan kuma annabi ce ki alwala ga kowace sallah in ki alwala ki azhar idan la'asar yazo ki sake mai alwala in magariba yazo ki sake alwala haka isha جاءت فاطمة حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن مبارك والشافعي أنا المستحاضة lalle mace mai jinin cuta idan jawaza in ta wuce ayyama ra'iha ranakun da ta saba ranakun hailarta sai ta sala ta yi wanka wata wanda ta yi alwala bi kulli salatin da kowace sallah me sunan matar da nace ku rike ma Fatima tu zintu Hubaysh a yanzu dai jama'a mun ji idan mace tana fama da jinin cuta ga yadda za ta yi sai dai mun ji kowane sallah ta yi masa mai ta yi masa alwala shi ya sa wasu suka fahimci sun wasu ili kulle salatin suka ce kowane sallah guda ɗaya sai da alwala wasu suka ce yanzu da an bi ta salloli uku in ta zo sai ta yi alwala ta biya ɗaya tana biyan da ita ƙara alwala ta biya ɗaya tana ƙara ɗaya ta yi alwala ta biya da ta yi isha'i ta yi alwala ta yi isha'i tana son ta yi hutu ne sai ta sake alwala ta yi kulli kulle, kulli kulle kulli salati in ji wasu malamai ina fata an gane wannan malik shi yace mustahabbi ne kai haka sannan kuma ahnaf su kuma suka ce a'a muta'alliqun bi awqati sala yana alaka da lokutan sallah idan ta yi alwala sai ta yi sallah azhar before azhar din ya fita ta ka iya duk sallah da nafila da alwala azhar din yana fita sai la'asar ya shigo sai ta yi masa kenan likulli salatin yani ta ta'allaqu bi awqati salah kun gane wannan bayani ba ma ja annal mustahaza ta tawaddu li kulli salat bayani da yazo mace mai jinin cuta za ta yi alwala ga kowace sallah حدثنا ابو سيف قال حدثنا شريك عن ابي اليزان انا ادي بن ثابت عن ابي عن جدي عن النبي انه قال في المستحاضه جزاء الصلاه ايام اقرا يا تبر صلى لوقتين da take haila التي كانت تجد فيها لوقت da ta saba yin haila kuma ta ta sulwa ta tawaza ta yi wanka ta yi alwala inda kulli sana yan koje sallah wa ta somo ta sallah kuma da jinin tuta za ta ci gaba da azumi da sallah an gane ku wannan ke حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك نحوه بمعنى قال ابو عيسى هذا حديث قد تفرد به شريك عن ابي اليزار قال وسالت محمدا عن هذا الحديث وقلت عدي بن ثابت عن ابي عن جده جد عدي اسم ما اسمه فلم يعرف محمد اسم اسمه وذكرت محمد قول يحيى بن معين انا اسمه دينار فلم يأبى به وقال احمد ويصاف الموسى هذا ان اتصل لكل صلاه هو اهون ku ji kuma Ahmad da Isa suka ce wai mace mai jinin cuta in ta yi wanka in ta salla ta yi wanka ne kulli salatin ga kowace sallah a ahmad da shi dan azara yayi sai ta yi wanka sai ta yi ta yi azara in la asar yayi ta yi wanka ta yi alwala ta yi sallah in magariba yayi ta yi wanka ta yi alwala ta yi sallah in in kullum sallah biyar wanka biyar alwala biyar sun zama sha biyar amma ahwar shi ya ba wai wajibi bane mustahabi kenan wa in tawadda li kulli salati ajza in tace kuma ba za ta yi wanka ga kowace sallah ba kowace sallah ko take masa alwala yayi wa in jama'at baina salatayn bi husn wa ida ajza in ta hada salloli biyu da wanka dai ma yayi kenan ya azhar yayi sai ta yi bile sai dabla asar sai ta yi wanka ta yi alwala sai ta hada azhar da asar in magariba yayi sai ta yi bile sai dab isha sai ta yi wanka ta yi alwala ta yi magariba da isha in asuba ya yi wanka alwala kaga a salloli biyar wanka uku alwala uku yi za a ya kenan wani yana nuna haɗu. amma abin da yake wajibi a kanta kowane sallah ta yi mishi mai kowane lokacin sallah ta yi mishi alwala kenan in za ta yi alwala kuma sai ta kama ruwa irin na mai irin na gauri wannan kenan kuma in za ta yi sallar ta yi kun da jinin ba zai fita ba shine ke babu ma ja fil musta'adu anna tajma'u baina salatayn mace mai jinin cuta tana iya hada salloli biyu ya zo hadisi bi husn wahid da wanka daya hadathana muhammad bin bashar qala hadathana abu hamid al-agadi qala hadathana zuhair bin muhammad zuhair ibn muhammad at-tamimi abu al-munzir al-kharasani ya zo na sham sana ya zo na hijaz

da sunan baban wata cikin matan annabi hamnatu yar jashin kala ta ce ku je hamnatu yar jashin wacce ma yar abi bai ba sai kun damu da ita ba ku dauki hamnatu bintu jashin kala ta ce kuntu ustahadu haidatan kasira ni hamnatu ina haila ina jinin cuta haidatan kasira jinin ma mai yawa kasiratun shadida ita jinin cutar ta ma fitan shi din yana da tsananin fita fa taitu nabi sai nazo da annabi astabti in nemi fitawar wa ukhbiru in bashi labari fa wajadtuhu fi baiti ukhti zainab binti jashin kaji suna nabi sai na ga tare da annabi a dakin yar uwata zainab yar jashin ita wancan wa hamna yar me yar waye hamnatu bintu jashin yar uwa ga zainab bintu jashin za a family ɗaya sun samu mata biyu to za ku ji ta uku to zainab bintu jashin ita ce ummul mu'minina matar annabi fa qultu ya rasul sai nace ya manzo Allah inni ustahadu haidatan kathira shadida ina jinin cuta fa mata amuru ne fiya me zaka umarce ni kad mana an mana adni siyam wa sata'ana ne azmi da sallah su dama familin suna da wannan jini na cuta da akwai ummu habiba da za mu kawo famin shekara bakwai jini bai tsaya mata ta ce jinin nan har ya kama shi har da ba na sallah ba na ajiye kun gane wannan kala sai bai ce ana atu lakil kursun zan siffanta miki auduga kursun auduga fa yana yi zai gudan ki sa auduga a mafitan jinin zai tsayar miki da jinin qala sace huwa akthar min zalika yadda jini yake fita ya fi karfin auduga ya rike shi qala sai ne yace fatalajjami ki jama ki lajami me allajam ki kunzuku qala sace huwa akthar min zalika ya fi karfin kunzuku don wani lokaci ba a kan ƙwarya take zama a wannan lokacin tsari sai ta fattakhidhi tauban to ki rikiti tufafi kenan bayan kin sa da ke kun zugu ki sake sa a kai. akai zai tauban tsari sai ta huwa sanar min zalik duk ya fi karfi wayan jika su zai shakaf inna ma asujju sajjan ina zubar da jini zuba ne mai yawa ya rasu ba wanda waɗannan abubuwan zai rike shi kun gane wannan kun ga fa qala nabi ce sa wasallam sa'amuruki bi amrayn za ku umarce ki da al'amura biyu ayyuhuma ayyuhuma sanati ajza anki abin nan kowanne kika yayi biki. fa in ka din kin samu iko alaihi ma akan su fa anti ala kai kira fi sanin wanne za zaba abin da zan umarce ki da shi shine a fa qala inna ma hiya raqdatun min ash-shaytan lalle wannan bolle ne daga shi ne ya ce za ka samu ne kai bolle da shi shi ne rabu. to wannan jinin cutar nan shedan ne yake bolle da ke yake wasa miki da ibada tunda jinin yana zuwa sai sa ki shakka ki daina sallah ba yayi bolle da ke ba ya rika sa ki shakka kamar din sallah kamar kamar ya azumi kamar bai kan yana bolle da ke yana miki wasa da ibada fa tahayyadu sittata ayyamin aw sab'ati ayyam ya haila kwana shida ko kwana nawa ko kwana bakwai fi ilmin la'a a cikin ilimin Allah to a nan malamai su yi maganganu a maganganun da malamai suka yi shi ne me yi yake kwana shida ko bakwai sai suka ce dama annabi ya tambaye ta kafin jinin cutar ne ya kama ki kwana nawa ki ya haila ita ce ni ina shakka ina kamar kwana bakwai kamar kwana shida da annabi ya ce to kowane wata ki ɗauki kwana shida ko bakwai ki zaɓi ɗaya da suna haila in kin ɗauki mai bakwai mai ishirin da uku in kin ɗauki mai shida mai ishirin da uku wasu wasu ta ce a'a duk wacce take da jinin cuta kuma ba ta tamiz ba ta iya bambance shi da haila yadda muka yi bayani su. ko kuma ba ta da al'ada kwanaki da da ta saba to shi ne ta zaɓa ko bakwai ko nawa ko shida wasu kuma suka ce a'a ita wannan dai ita ne annabi ba ta bakwai ko shida don ta ce da tana kokonto a ɗaya amma wacce to ba ta da tamyiz ba ta da al'ada to sai dai ka azata to dubi familin su yawancin matan familin su suna haila kwana nawa sai ta gina naka kwanakin haila da kwanakin matan familin su in ba ta da family da dangi ba, sai ta gina matan musulmai da take rayuwa da su ta tambaye su wannan islamiya ke hailar da kwana nawa ke kwana nawa ke kwana nawa wanda ta gama jawar tun da nau'in abinci iri ɗaya a loko ɗaya suke zama sai ta gina tata akan tasu ina ba ta gane duk wanda aka doga ba hasa to makkan su sanin ke waka fa idza ra'aiti annaki qad dahurti in kin ga kekin tsarkaka wasan kadi kin tsaftace wannan jinin fa salli 24 laila ki salla kwana 24 in kin dauke haila kwana nawa shida ya fita salati aw shirin ko ki salla kwana 23 lailatan wa ayyamiha in kin dauke haila kwana bakwai sun zama talatin wa sumi wa salli a wani yana lokutan ku ci ci gaba da azumi da sallah fa inna zalika yujzi'uki wannan zai isar miki to ga wata fatawa jama'a wanda kai mai karantarwa musamman mai karantar da mata zai iya samu wata mace jini ya yi mata wasa ko ba haka ba ko jinin haila misali ya zo ya tsaya amma tana jin kamar na da kuɗi tana shaka shaka sai ba ta yi sallah ba in ta zo ta tambaye ka fatawa kar ka ce ta biya tunda akwai su buha a bari shirya ga mata daga yau duk lokacin da ke da aka kare halaki bi don yanzu zainab bintu eh, hamnatu bintu jashin ta bar salloli da yawa to da ta zo ga annabi yanzu ita yanzu annabi ya nuna mata kowane wata ba za ta yi sallan kwana 23 ko 24 to ta yi shekara sama da shekara ba ita ba ta yi sallah ba tana fama da wani ta dauka ba za ta yi sallah annabi kuma bai mata fatawa ta biya wannan sallah sai ya kuskura mata gaba shine fikihun da ina ji a shi irin ka kori ya fitar da wannan fikihun a shi ina fata an gane wani. dan kaga wani sai ka je ka sa mace kawai ta yi wata tana ta biyan sallah sai sa albani zare kullum ke cewa malamin islamiya kare ya yi fatawa yana nufin malamin islamiya da ya takaita da koyarwa kawai a islamiya قل اسماء الله الوسنى الله الرحمن وما لا في الاسلاميه وانا كلم يا قيد طالبي قواعد يا قيد مقرر توحيد شي بايا اوكل للتابي دي زوري يا جي مجلس قد غالبي الا من رحم ربك بدي لي ما لا في الاسلاميه بودي الاسلاميه كان صاحو كده يرا جتدا انا تو اكرمك الله اركرمك الله to duk fata wanda za mu zai ce bare tambaya sai riga fatawa wa mata to wannan kuskure budda ka riga legal da mu tun daga zaran an fara ce maka akramaka to in ba Allah ya maka rahama ba ka shiga sai ka ga wani bai bude islamiya ba ko yana da karatu kai ko baka da shi kuma duk wanda zai karantar ba shine yafi zama wajibi ya karanta don kai wakili masu karantar da kai ne don kana da ɗalibai ɗin bi a ka za su tambaye ka to ka kai wakili ne kayan kana karatu sai ka warware shi yasa kuskure ne kana malamin islamiyya ka takai da arba'una hadis ka karanta bulogul maran da fiqhun ka karanta wayan da tafi da fiqhun kuma wannan rigimar mata sun fi kowa yawan fatawa Ko kai malamin kai za ka warware musu mijinta bai iya ba to kaga akwai kalubale mai yawa a gaban mu yi ka, akwai kalubale mai yi ka. yanzu ka duba sai ka duba a kan damun istihazin sai ka ji fatoyi kala kala ka ji wani wuri sai ta hada sallah bi ta yi wanka ta wani wuri kowane sallah ta yi wanka wani wuri kowane sallah ta yi alwala ga wata ma ita kwata wata ma barin sallah ta yi yanzu ake sai ta ke nan da ba annabi ta samu su samu mai karancin ilimi da sai ce shekara nawa baki sallah ba ki kira ba tana fama da matsalar zuban jini ga cuta ga matsaloli kala kala da wanne za ta ji mutum yana iya yin abin da ya bata sallah bisa jahilci to ba za ta yi biya sallah shi ya zo ya yi sallah kawai yana ta sallah yana ta yana ta cika tusa aka ce kai ya baka fita ba bayan ya da sallah sai za mu tusa yana karya sallah ne eh to yanzu ba rama zai ba sallah mai zuwa sai ya gyara don ga wani da ana sallah ya ji shawo ya alhamdulillah ba sai rahmakallah ba ita masifa a masallaci ana dan hararan shi ana masa ita kun doka ne jahili ne kun doka ne mawakaci ya ta kuraren ko magana na ba ta sallah da aka idan da sallah yace ban ga malami jira yace bai ai ban gane ba bai zarge ni sai ce inna hadhihi salat la yaslahu fiha shay min umurin nas inna ma hiya tasbih wa kadha annabi sai ka ne da a a bara ma zaka da sallar da bakai mutum ne sabon musulmi yana da azumi sai ya shanye koko nan ga daya kai ya ka ja ya ma koko yana kare azumi da eh to shi kenan zan rama a a kai ya kara wannan shi ne ba'ida kaga musulunci yana da sauki don Allah ya ce Allah baya azabtar da mutane hatta yi bayyana lahum ma yattaqu ya musu bayani abinda in sun kiyaye sun tsorace shi to wayannan masalidin suna nan da yawa suna nan da fadi saboda haka wannan dole sai mutum ya setu a kai matsaloli ne sai ga abu da yawa fatawarsa da yawa abu ɗaya fatawarsa da yawa wa kadhalika fa alika mata yidu nas ki rika yi kamar yadda mata suke haila ke hailar ki ko wata ki cire kwana shida ko bakwai wa kamar yadda hurna kamar yadda suke tsarkaka limi kaji haidu yana yadda mace ko lokacin hailar ta iya tsaya za ta kunce gashi ta yi wanka ko ba ka ba ke mai kwana shida ko bakwai ke ɗauka ko da tamyiz din duk lokacin da ke zaune ki kunce kai, ke ma ki wanka in mijin ya zo zai ce na tsarkaka ina fata an gane wannan shi da ka'ida fa in qawiti ala an tu'akhir adh-dhuhr wa tu'addil al-asr in abin karfi da yawa kina iya delay na sallar azhar sai ki gaggauta la'asar kuma ta tasiri da ki wanka kina ta dore da lokacin da zai tsakaka wa tusalli na zuhr wal asr jami'a kada azhar da la'asar kuma tu'akhirin al-maghrib in magriba yake jinkiri wa tu'addilina na isha ki gaggauta isha kuma ta tasiri وتجمعين بين الصلاتين كهذا مغربا للعشاء طبعا وتصلين مع الصبح وتصلين الصبح ما كي wanka? Ki صلى wannan duka na gaya muku da su wa kazalika fa ali wa sumi in kawai da ala zalika fa qala rasulullah sai annabi yace wa huwa a'jabul amrayn ilay shi ne mafi ya al'amura biyu gare wasu kace annabi ya fada wasu suka ce a'a ita dai hamnatu bintu jahsh ita ta faɗi wannan abu cewa wa huwa a'jabul amrayn ilayya shi dai annabi ya bani bani ko yake alwala da kowace sunna shi kashi kwafi da alama ko kuma in ɗauki in riga haɗa salloli biyu a tsada la'asar yi musu wanka da alama ya haɗa magariba da shayi musu wanka da alama a kuma yi wanka da alama shi ne a adabul amrai ne dai na yin wanka wanka da alwana yi sallolin shi na fi ya fi birge na ɗauka amma ba annabi ne ya ce dole sa ɗauki na wanka ba shi sa ko a bulogul maram da ya kawo maka makamanta aka tana wanka ga kowane sallah ita sai aka ce wa ashara musulun ila annahu hadafaha wani wuri kuma a hashiyar yace wankar ita ta zaba annabi sallama saboda haka mace mai jinin cuta abinda aka azata alwala ne ga kowane amma wanka ita ta zaɓar wa kanta ba wai annabi ne ya azata a kai ba kar ka wajibta ita ta azata kanta mutum yana iya azata kanta kuma abin da ya so bai saba shari'a ba kuma an bar shi da haka yadda bilal ya aza kansa duk lokacin da ya yi bawani sai ya yi alwala ya na bila raka har a da na jin samu ga gaba na aljanna kaga wannan ba shari'a ba ne aka aza masa dole amma bai ci karo da shari'a ba ko bai yi faɗa da wanda bai yi haka ba kaga zare ya ce wanda bai yi haka ba kaza to ya zama bid'a wannan kenan saboda haka abin da ake nufi a nan abin da ake nufi a nan kenan a yanzu a nan mun ji sunaye guda biyu cewa akwai hamnatu bintu jashin akwai kuma zainab bintu jashin wannan famili daya akwai ɗaya ko tana fama da irin wannan matsala a baya mai cikin fadimatu abin gashi. duk wayan da suke fama da wayan matsaloli na jini ke da ka wata mace da take sauraron lanta in tana da irin wayan matsaloli? sai ta sani Allah bai gita ba a sahabbai ma an samu mata sun fama da ka zuciyarsa zuciyarta wanda wani jarabawa ne Allah ya mata ko tana da ladansa in ta tsare yadda ya dace ta tsare ibadarta a sunnance ba ma ja bil mustahaba annaha tattasilu inda kulli salah mai wace mai jinin cuta tana wanka a kotu sallah don karatun nan da muke yana nisa karatun nan da muke har kasashen waje ana jinta don muna suke shi ne wa duniya cikin Najeriya da wajen Najeriya mutum ɗari biyar duk lokacin da muka yi karatu da ana sukewa suna samu bayan guruf-guruf, wata guruf da zaga mutum dubu goma wata gurup zaga kaza to shi yasa kaga wata in ba ta da matsala wata za ta ji tana da me tana da matsala ha mun yi tsalle sai mu da ra'ayi kala abu isa ga kuma قال أبو عيسى هذا حديث صحيح ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جرير والشريك عن عبد الله بن محمد بن أكيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه إمران عن أمه حملة إلا أن ابن جرير يقول عمر بن طلحة وصحيح إمران بن طلحة قال وسألت محمد عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح وهكذا قال عمر بن حنبل هو حديث حسن صحيح وقال أمر وإسحاق المستعاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدبار المجمع جنين تتنى إيه قالوا جنين يا فسكتو وإدبار يا ينكي يا قارئ da yanayin sa wa ikbalu fuskantowar sa ayyakuna a duk lokacin da ke zuwa baki baki na haida ne wa ikbaru ya wuce ayyakuna ayyata gaira ila sufra ya canza ko ya zama yelo yelo wal hukum na ala hadisi fatima bintu abin kubaysh ita kuma abin hadisi abin kubaysh in tana iya ganewa sai ka haza ta ga hadisin fatima bintu abi kubaysh don ita annabi ya ce mata inna damar haidu damun da yuhram saboda haka duk wacce ta zo maka sai ta tana da jinin cuta sai ka ce kina iya gane yanayinsa eh ina ganewa sai ka kai ta hadisin Fatima bint Abi Ubayd da ce ku rike suna don ita ta ce in jinin ya zo mata akwai lokacin da ke zuwa baki baki akwai lokacin da kuma yake canzawa ko ya zo da ko ya zo yalo yalo da ne bai ce inda damar haizu damar asu to baki baki shi sai daga ce duk lokacin da ke zuwa baki baki kwana ɗaya da kawai baki baki zai zo a wata to hailar ki kwana ɗaya kwana biyu ne kwana kwana goma ne kwana goma kwana sha biyar ne kwana ina ba ta gane na eh zai zo wannan bayani yana zo sannan kuma in ba ta ganewa haka din ita bulani ba ta gane jini sai ta ga kan hadisi amna bintu da in tana da tsohon ranakun da ta saba haila a da ta yi downloading nashi ta ci in ba ta in tana da shi a daɗi amma a daɗin ma ba ba ka da ruka ko wani tun ya kamata tana iya tana iya biyar tana iya kwana shi da magwai sai ta ɗauki wani ne ba ta da shi kwata-kwata farkon haila da aka yi zo mata babu tsayawa to wannan kuma ba ta da tamyiz to wannan ko ka dawo da ita kwana shida ko bakwai na haila ko ka dawo da ita game da annisa al-muhita biha matan da suke kewaye da ita sauki ya tsarka tukuna don mun fara zuwa can danja za mu saurare ka insha Allah na'am kaga kenan yadda za kar ka zo wata kawai ta zo ta ce maka tana da matsalar jini baya tsayawa kawai ka kai ta hadisin Hamdatu bin Jahsh a'a wannan in tana iya bambancewa za ka yi ta hadisin waye ba da mutum bin Abi ba ta iya bambancewa sai kai da hadisin waye hamdu bin jashi yar uwa ga zainab bintu jashi wani ke wa in kana musu hada laha ayyam ma'rufa ga in sala da rana ko sanannu kaji ba qabla an tunta hada fa ina ta dausa ayyam akraya kuma ta tsu wata tsawo li kulli salati wa tusalli wa idza istamara bi hadan wa la yakun ayyam ma'rufa wa lam ta'rif al-hayd bi ikbal zayn wa dibari fal hukmu alayha fal hukmu laha ala hadith hamna bin jashi in ba ta gane wata tsara ta san hadisi na wannan tukin da shi wannan zunzurutun fikin hu da yake wannan shine fikin wani mutar mukaran jama'a shine fikin wani mukaran shi yasa ba za ta tsara matan duniya gaba daya ka aza su akan hukunci da yanzu wasu za su saurari lancocin nan wata tana fama da matsalar amma za ta koma hadisin hamna wata tana fama da matsalar za ta koma wajen hadisin fatima bintu jahsh bintu bintu abiyu ubayd ko ubayd وكذلك قال أبو عبيد وقال الشافعي المستحاضة إمام الشافعي كما يتم جمع جنين جوتا إذا استمر بها الدم في أول ما رأت إذا جنين يجي غبا تزوى متى أفرقون تتغني فدام على ذلك تدوم أكا أكا فإنها تدعو الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوم شوف ما يظهر الناس تعين yace ita in ba imamu shafi ita in ba ta da tamiz ba ta da tsohon lissafi kawai kowane wata sai ta raba biyu kwana sha biyar haila kwana sha biyar tsarki فإذا دور في خمسة عشر يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض فإذا رأت دم أكثر من خمسة عشر يوما فإنها تقضي الصلاة أربعة عشر يوما sun kwana shi a wurin sa in haila ya wuce kwana sha biyar to ba haila ba da kawai ke wanka ba mun yi kace kace da magana na a karatun na shekaran jiya mun ka nasosi da suka nuna haila ba ba shi da kwanaki kayyadattu a musulunci ko da wata ne haila yana zuwa mata haila ne yana kuma musulunci kuma sai dai misali ta saba haila kwana shida sai ya zo ya wuce kwana shida ya kai goma to abin da za ka duba ya wuce jinin ya bambanta da haila haila ta baki baki kwana shida yana cika sai zama jazur to sai taimaka kawai amma ko kwana nawa ne in bai bambanta da ya tsaya gudu akwai wasu da zai ce da annabi ce inna damal haid damun aswad yuraf fa idza kana zalika ba amsu in tsatsina haila da kauki gida ne yace in kwana kaza yake ta waye yau wannan kenan eh, ina malam zo ko kuma fatul bali na daya wannan kira na ɗaya juz'i na ɗaya mujalladin farko sai malai ya ci gaba da cewa baina ayyamu fi بين ايام حيث فاذا راى دم اكثر من 15 فان تقضي الصلاه 14 يوما ثم zalika akalla ma ta yizu nisa wa huwa وهو wa laila wasu wasu kace wai mafi karancin lokacin da mace za ta yi haila dare da yini ala abu isa wa ikhtalafa ahli ilmi imam mutum zai ce malaman ma abuta ilmi sun sabani أقل آه، آه، في أقل الحيض والسري ما في يوم نوع ما في يوم نوع إيه؟ <laughs> <coughs> فقال بعض أهل العلم وسكت أقل الحيض ثلاثة ما في ثلاثة حيضة an gane ko da kasa da kwana uku ya tsaya sai ta cika kwana uku wa aksaru mafi yawan sa ashar kwana goma ko kaulu sufyan al-thawri wa ahli al-kufa shine magana sufyan al-thawri da mabuta kufa Malamin kufa na nahwu ah, malaman kufa kai na hadisi wa bi yaqud ibn Mubar. wa ruwi anhu khilaf hadha wa qala ba'd ahli al-ilm minhu ata ibn abi rabah su ada da abi rabah sun ce aqallu al-hayd yawm wa layla mafi karancin haila dare da yini wa asar mafi yawansa 15 kwana nawa Shafi. ko qaul malik wal auza'i wa shafi wa amr wa ishaq wa abi to ko duk wanda yake so ya ji gamsashen bayani akan haila jama'a ba ta da iyaka a yawa ya saurari karatu mu na takwas wanda muka yi a shekaran jiya mun warware wannan mas'ala din fina fillah saboda haka ba nan mun kama maganganun Nasiru, Dina Albani cikin adabun sifaf gaskiya haila ba ta da kayyadadden me ranaku har wasu malamai na fi suna cewa dole idan haila ya tsaya sai an samu kwana sha biyar kafin zuwan mai wata haila kafin a kira su haila har na yi muku ishara da ah, hadisin imam bukhari to ga ah, ah, ga bayanin imam bukhari yace babu idza hadar fi shahr salasa hiya idan mace a wata ɗaya ne yi haila wasu na cewa dole tsakanin haila da haila ta samu kwana sha biyar imam bukhari yace to tana iya haila ma sau uku a wata ɗaya a sake ta ta yi haila sau uku a wata ɗaya kuma da ya kare sai ya kawo wata asari a cikin wannan Ya yace wa yuzkaru an aliyin wa shurash wani abu al-bukhari bukhari kai tsaye an ambato daga ali da shurash wani kitabul hayd inim ruban ja bi bayyin idan mace ta zo da shaidu min bi da aliya daga a su ga mata yan wata da suka san sirrinta min man yurda dinu daga wanda aka yarda da addinin su ana hada salata fi shahrin wahid bidin da ne sake dai ta bare bare bayan wata daya ya da auren wata daya da sai ya zo ya zai da da auren sai ta ina sai ka biya samu sadaki wannan ma sai na so me ya faru ai ni na yi jini in ta zo da shaidu a wanda suka san sirrinka ko ma'abuta addini cewa ta yi haila uku da tsarki uku a wata daya sun sai a gaskanta ta a ce ta an gane ku? to ibn hajar a fatul bari sai sake sharhan wannan zancen karkashi wani hadisi sai ce darimi ya ce imam darimi ya ce akhbarana ya'la bin ubayd hadathana isma'il bin abi khalid an amir wa sha'bi qala yace ja'at imra'atu ila ali zamu sai na ali wata mace ta kawo tsara wajen sai na bin abi khalid tukhasimu zawjaha ta kawo ƙarar mijinta tsallaka ya sake bayan wata ɗaya yanzu ya dawo ya ce ya dawo da aure kaga wa bu'ula tuna haku bi rajina fi zalika kaga miji na iya cewa na dawo da aure na ba samu aure ba sadaki in ba ta gama idda ya ce na dawo da aure na to dama a cikin al'umma na sai na ali ya kware da alƙalanci kana neman kwararren alƙalanci sai na ali sai zan yi abuwa sun zuwa rubuce sai an bai kula kawai na ali wata mata wasu yan kowa nan biyu suka zo wajen suka ba ta wasu makudan kuɗi suka ce gashi nan mun ba shi in ɗaya mu ya zo karfe baya sai mun zo duka shi kenan bayan shekara ɗaya sai ɗaya ya zo da koke-kokensa ya ce ɗan kwana ya mutu na zo ki ba mu kuɗi sai ta gashi da kuka yi ya ce ina ya mara da ya ce ta ce sam sai samo da tawon unguwarsu sai ya samo da tawon unguwarsu in ban manta ba a zamanin kuma a madina sai ma ta ce sai da tawon suka sa baki tun da gashi na yaran da kaza ki bashi ki to da kuɗi yana tafiya ba da ne ba ta tsaye ce na zo karɓa ta ce ga yanda aka yi na ba ce, ina shi bai yarda ba sai kai tsara ta wajen sai na umar shi ne khalifa sai sai na umar da ya kira da ya ji ba a san su gaba ɗaya sai lale kuɗi a aljihun su a baitul mali kai zai biya sai matar ta ce ya amira rumi ba na son baitul mali ta yi asara a kan a tura wajen aliyu don shi kam dabara da hikima na alƙalin ana zuwa wajen sai na aliyu sai na aliyu ce to mai sauƙi ne sai irga kuɗi yemi miƙa min zai karba sai ta tsaya ta ya ta gefe ya ce da mu kun yi kan yaya E, za mu zo mu biyu za mu karba sai ce to je ka nemo shi duk ran da ka same shi ku zo sai ba ku to yanzu da nake muku magana har yau to kaga wanda ma miji ya sake ta kasa da wata ta yi jini duka uku sai ta zo wajen sai na ali mijinta sai ya mai da aure sai sai na ali da ta ta gaya sai na ali to akwai wani kwararren alkali a zamanin ali tabi'i da shuraihul qadi yana wurin sai sai na ali to shuraihul qadi iqdi wa sai musu alkalanci an gane ko sai sai ya amiral mu'minin wa anta hawala kai kana nan tsayin hukunci ina kala ali da yace iqdi bainahuma kasan dole ne wa khalifa <laughs> biyayya wani abu yana faruwa a iraki kala sai shura ya ce in ja admin bi tsanin ta ahadi hamin man yarda dinan wa amana tauta su ma na hazar salata ya da ta je in ta zo da mata uku waɗanda ƙawayenta ne na jikinta ne na kusa da ita bai faɗi uku ba kai in ta zo da shaida a cikin mata na kusa da ita shaida ta ce ta yi jini uku a wannan wata ko ba haka ba jazala ya halatta a tabbatar da wannan shaidar wa illa in babu fala babu sai sai na alaice kalun kalun wani ba na kira'ar qur'ani ba ba kalun ya ce kalun kamar ka ce ku an gane ko kalun a yaren romanci ne yayi hukuncin yayi saboda haka kaga wannan yana nuna mana mace na iya jini kasa da kwana sha biyar jini yanzu mata yanzu misali ta yi haila ta saba haila da kwana shida sai kwana shida cif sai sai bayan kwana biyar sai wani jini ya zuto yanzu sabon jini haila ne ba wani ya kamata amma in saba zuwa mata kwana shida misali sai zo kwana uku sai ya sai ta yi wanka kwana ɗaya biyu sai sake zuwa to yana ciko ne sai ta kirga kirgu tana karasa tsoron hailar gaskiya matsalar jinin mata akwai rikici da yawa kwarai kare akwai rikici da yawa bari mu yi kokarin mu gama da bangarorin jinin gaba daya babu ma ja fil mustahaba babu abin da yazo mai jinin cuta ana tattasilu inda kulli salatu. kaga ne ko kowane sallah za ta yi wanka ba wai biyu ta hada biyu ta hada din ba irin wancan حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنا قالت استفتت أم أم حبيبة ابنة جحش قال قاتل حملة بنت جحش يروى زينب بنت جحش قال يروى كما أم حبيبة ابنة جحش to amma su din nan gaba daya kamar hamla da ummu habiba uwa ne ba da duk suna da jinin cuta familin su ita ma hamna ta zo ta faɗi nata to ga ummu habiba ta zo ta ce ya rasulullah ya manzo Allah inni ustahadu fala adhuru ina jinin cuta ba na shekara bakwai jini bai tsaya ba a bada usala shin zan bar sallah fa qala la inna ma zalika irku wannan wata jijiya ce take zuga jini fa tasri zo musulmi to ku ji ma fa yanda bayani yake jama'a fa tasri ki wanka lokacin da da sunan zaki ta daga mai daga haila imma bil tamyiz aw bil ada ina fata gane to musalli sai ke cigaba da sallah fa kana tattasilu li kulli salat sai ta azawa kan tana wanka ga kowace mai sallah da ba annabi ne yake da wanka ga kowace قال قتيبة قال ليس لم يذكر ابن شهاب أن الرسول أمر أم حبيبة أن تغتسل كاجي معنى imam eh, ibn shahab zuhri yace lalle manzo Allah bai umarci umma bi an takkata ne kulli salati ta yi wanka ga wajen sallah ba walakin na hushe mun fa'alan tuhiya kawai abin da yi wanka ma ba na tsarki bane take yi ita ta azaba قال أبو عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرو عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جاش رسول الله وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة رواه الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمر عن عائشة فيزو yanzu abinda قال أنا yanzu mun gane ummu habiba ah, mun ji ga ummu habiba ta uku ko ita masana da jinin cuta to ita mata ce ga abdurrahman ibn auf ɗaya cikin mubashari ne cuta ummu habiba matar ta ce jahsu malam jahsu ko shi jahsu yana da ƴaƴa uku mata akwai zainab ummul mu'minina zainab bintu jahsh matar annabi akwai hamna bintu jahsh akwai ummu habiba bintu jashi amma ita ummu habiba wasu ka ce sunanta habiba alkunya sama ummu habiba wasu faɗi wasu maganganu da to anan imamun nawawi ya ce mai jirin cuta ba mu ga inda aka ce ta yi wanka kowane sallah ita za ta yi ta ɗaya da sunan ta daga haila sai dai kowane lokacin sallah sai ta yi mishi mai alwala shi yasa jamhurin malamai yawancin malamai suka ce alwala ne za ka yi wa kowane sallah amma wanka ga kowane sallah musabi ne in ta so ta yi in ta so ta me ta bari to abin da ya rage mana anan mun zo karshen mas'alolin jinin cuta sai dai abin da ya rage mana daya yanzu mun ji mawarwarar mace mai jinin cuta amma min nahiyar ibadatiya ta ɓangare bai ibada ta fuskar sallata da azumin ta ga channels da za ta ko da tabiz bambance jini ko da al'ada ko da wasu abuwa da muka gina a kai to abin da ya rage to shin ya za ta yi tarabu da wannan matsala ina fata an gane ya za ta yi tarabu da wannan matsala to shawara da za mu bata ta koma littafin as-sarimul nawa ina da salam ba ya ka bayanai ko kuma ta samu malamai da suke alaka da wannan a tuba menene matsala me yasa kake fama da wannan juna ɗayan biyu ne matsalar aljanu ne ɗaya an gane ko in mun ci aljanu ya shafi aljani ne shi da jikin ko ya shafi sihiri aka yi mata ko kuma a dawo ɗayan gefe ko kuma rashin lafiya ne to in mas'ala ce ta aljanu sai ta samu masu rukiya ƙwararru sai su yi ina ba an gane akwai karatutuka da za su yi aljani ya bayyana su kore shi za ku wata mace wahida da sunan bali aka a cikin sarimul batta mijinta soja ne baya aiki a garin su duk lokacin da yana saukowa garin suna zuwa gida as salamu alaikum sai jini zo masa da zai shekara bai bar gari ba jini ba zai tsaya yana farin gari motar su na patrol yana farin gari sai jini ya tsaya daga daga kana da salamu wata raka ta yi an gane haka ta yi ta fama da wannan mutum to kaga wannan iska wasu mata suna iya wannan misali sun fi ɗaya a wajen mijinta duk ranar girkinta sai jini ya zo mata duk ranar girkinta jini sai zo to wannan wani lokaci da gangan wata muguwa ce za ta yi a gefe ko aljani ne zai yi don a zargi kishiyarta a ce ita ta me wata ma da gangan da gangan mun taɓa ke su ita za ta je ta yi wa don mijinta ya zargi kishiyarta sai ya saki kai mai rukiya sai ka san waye yau? kar ka zo kana wa wani rukiya yana cewa mu fatalwa ne ai wane ma yana da shi kaza shaitani makaryaci ne shi sa da ta in ja'akum fasiqun bi naba'in to wani fasiki ne kai shaitan da Allah wani ma za iya yi shi aka yi masa sai ce ya yi fatalwa ƙarya ne dole ta iya ɓata wannan saboda haka ba a gaskata aljini dan adam ba ce ya zo da bayani kai bincike balle shaidani ƙarshen kazani الشيطان ya الفقر ويأمركم بالفحشاء wannan kenan wannan ka gane sai to a ah, hatsari kaza da kai ne na sun kaza birki ƙarya yake yi إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله ما أصاب من مصيبة saboda haka dole sai ka zauna da sai ka koshi da akida sai ka koshi da akida ba ka za ka zo ka riga zargin mutane sai an yi wa wani rubiya ta da ta ai wani ba yana ma kuma ƙarya ne ƙarya ne saboda haka wannan to kaga yanzu yadda za a magance wannan matsala in aljanu ne sai a mata rukiya bayan da malaman su sun san yadda za su yi aljanu ya bayyana su dakunan su sai masu iyaka ya ina fata an gane in sihiri ne suka iya yi mata hanyoyin warware sihiri yadda wa ina bisalam ba da kawo yadda ake kashe kuzarin mace ko kuzarin namiji su rabu taballudiyya rabu kaza rabu kaza rabu tafiyar. duk akwai akwai matar da za a yi mata sihiri in mijinta ya zo kusanta ta ko shekarun ta kaɗan ne sai ji kamar yin shekaru sittin akwai rabtul eh, insida da sauransu to a takaice a takaice takaice a ɗin sihiri aka yi mata to akwai hanyoyin warware sihiri wanda wa idan sulan bali ya ka sama da goma sha biyar za a zaki daya a ciki ana iya zuwa daji kana zuwa daji kawai duk bishiyar da yake gefe a nuna ka ɗebo ganyen wanda ke gefe a ka ɗebo ganyen za a zuwa daka a yi musu karatun ƙur'ani ka sha ta yi wanka yana kare su in ka so a samu ganyen magariya a tsanka kwaya bakwai a ɗanyen su kafin ya bushe a ɗanyen ba kafin ya bushe a daka ina fata an gane amma an fi son an je itacen daban-daban itacen nan kwaya ɗaya itacen nan kwaya ɗaya na magare daban-daban har bakwai duk karfin sir ya fi wani da zashi an gane kuku ana iya samun ruwan sama Allah ta mun sauka daga sama ruwa mai albarka a samo zuma wani da zulumin alkur'ani ma wani shifa matar ka ta yi maka sadaka a kudin sadaki da niyya a kudin sadakin da kyautar ɗari ga ɗari biyu ka je ka sayo zuma wato sa sadaqati gaji ne Allah bai tabbata la kuma shi minuna kagulo a karanta ayoyin qur'ani wal nuzul min qur'an ma wasfa kowane nau'i sai ya shi yana karya shi ibnu umar ya faɗa ah, ibnu kasir ya ka tafsirin akwai hanyoyi da yawa na warware ciwo ana iya ɗaukar ruwa a rika a rika maimaita wa kadim na ila ma amilu min amalin fa ja'alna wa ba a rika maimaita ya shaira kare su kenan sai a samu ko hanyar rukiya din sihiri ne an sha mu komai a haɗo magungunan kare sihiri wajen amfani da shi kwana ɗaya zuwa sha biyar ashirin jikin zai ɗaɗa rikicewa amma jinnu zai ne don a fasa sai a daure a ci gaba wani zuwa wata ɗaya kwana su ci kwan sai ga an warware to in gaba ɗaya abun ba jinnu ba ai ta waye labu ba su to alama ba jinnu a tafi asibiti sai ana son fahimtar juna tsakanin likitoci a asibiti da masu akwai wanda za a samu da asma da kaza da kaza ƙarya da jinnu ne yasa duk za kore jinnu har rabu da shi akwai wanda ko za a yi ta rukiya ba a samu sauki ba ko wanda na asibiti shi yasa a samu haɗin kai tsakanin likitoci da to a nan in rashin lafiya ne za a samu likitoci akwai gwaje-gwaje akwai magungunan da za su ba ta ya tsaye da wani in ta yi asibitin bai yi ba sai ta samu ciyawar kyansuwa sai a shanya shi ya shanya shi ya bushe sai a daka sai a tankade da rariya a samu zuma mai kyau sai a tarwaye kullum shirabu ala raya in gari ya waye kafin ta karya kafin komai shiga baki sai ta dauki ko kuku ta sha a kwana bakwai insha Allah jinin zai tsaya abu na faɗa na daidai mu ana za mu tsaya abu na faɗa na daidai Allah ya ba mu da nasa kuskure ko wata tuba ta Allah ya wani don akwai da ba a gare da suke ba to yau tsari na ma a hadisi na 140 za mu tsaya mun za 129 eh, sai mun zo mun yi musu masauki a nan karshen wata ranar ya zo sai su kwana <laughs> subhanaka lahum ya amlika da shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kai eh, mun fita za mu yi tafi za ka yi